من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ma kamar kullum Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu wannan rana ta lahadi goma ga watan da al'ula alif da ɗari hudu da arba'in da hudu wace sai daidai da hudu ga watan disamba shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi alfurkan baina auliya'i rahman wa auliya'i shaitan littafin da yake tantancewa tsakanin masoya Allah subhanahu ta'ala na haƙiƙani da kuma masoya shaitan wannan littafin shaikhul islam bin rahimahullah shi ya rubuta wannan littafi kana wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga mu'assasa tuna na fatima wato gidauniya tana na fatima wacce ke ndc a cikin karamar hukumar igabi a cikin jihar kaduna ta najeriya satin da ya wuce mun kwana a darasi na uku shafi na talatin da uku babin ya mana bayani cewa allah subhanahu wa ta'ala yana da majibintansa wato masoyansa masu yi dan shi masu bari dan shi sannan kuma babin ya mana bayanin cewa shi ma shaitan yana da mutanen da suke yin aiki dan shi kuma sukan bari dan shi to yau insha Allah za mu tashi a darasi na hudu shafi na talatin da hudu mala ya ce first loan rabewa في وجوب التفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وتتكن وجبت رربيوة دتنتنشيوة أكان وليا الله سبحانه وتعالى دكما أينهن أكان وليا شيطان من كرنت أبايع شيطاني ينادى وليي ينادى رندنا yana da ayari yana kuma da abokanai da nasosa na alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa game da waliyan shaitani faqatilu awliya ash-shaytan inna kayda ash-shaytani kana da'ifa ko yaqi masoya shaytani wannan ya nuna mana cewa shaytani yana da masoya haka kuma yana da runduna yadda ka san a ce misali ƙasa tana da runduna sojojin ƙasa da na sama da na ruwa da 'yan sanda da jami'ai na ɓoye shi ma shaifani yana da irin waɗannan runduna wa junudu iblisa ajma'u Allah ya ce duk a tattara su subhanahu wata'ala da rundunar shaidani gaba ɗaya sannan yana da tawaga yana da ayat Allah yana cewa subhanahu wata'ala istahwaza alaihim ash-shaytanu fa ansahum dhikrallah ulaika hizbu ash-shaytan ala inna hizba ash-shaytan humul khasirun waɗannan sune tawaga jama'a ayari na shaitan sannan kuma yana da abokanai waman yakuni shaitanu lahu qarinan fasa'a qarina don mutumin da shaitani ya zame masa aboki Allah subhanahu wata'ala ya ce to bai san aboki ba tar da wannan aboki a don haka akwai sifatu auliya'ir rahman wa auliya'ish shaitan akwai sifofi da ake gane mutanen Allah subhanahu wata'ala da su sannan kuma akwai sifofin da ake gane majibinta shaitani da su malam ya ce wa iza urifa idan aka sani annan nasa fihim auliya'ur rahman cewa su mutane a cikinsu akwai waliyan mai rahma shine Allah subhanahu wa ta'ala wa auliya'ush shaitan sannan kuma a cikin mutane akwai waliyan shaitani saboda ta ɓangaren aiki za ka iya gane haka ta kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala za ka iya gane haka fayajib maliki to yanzu ya wajaba yana wajaba kwarai an yi farraka bai na ha'ula wa ha'ula ya zama wajibi ne a tantance a taskace a tankaɗe a rairaye tsakanin waɗannan da waɗannan domin kada waɗannan su yi tunanin su ne waɗannan kuma kada waɗancan su yi tunanin su ne waɗannan dole a sa alama wacce ke za iya ganewa kama farraqa Allahu wa rasuluhu bainahuma kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya rabe tsakanin su manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma ya rabe tsakanin su don haka mu ma dole sai mu rabe injimal fa awliya'ullah su waliyan Allah subhanahu wata'ala su ne waɗanda suka tara sifofi guda biyu humul muminunal almuttaqun sune mu'minai sune kuma waɗanda suke jin tsoron Allah subhanahu wata'ala duk abinda za su yi innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun in har ma sun yi nufin aikata wani abu na saban Allah subhanahu wata'ala to sukan tuna sai su tuna sai su farga idan su sai buɗe sai su gane cewa wannan saban Allah ne amma kananan abubuwa babu laifi suna ya aikatawa alladina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illa lama kananan abubuwa wannan babu laifi wato akan same su da shi kama qala ta'ala kamar yadda subhanahu wa ta'ala ala ku saurara inna awliya Allah lallai waliyan Allah subhanahu wa la khawfun alaihim ba su da wani abin jin tsoro a nan duniya a lokacin mutuwa Walahum yahzanun ba su da abin da za su damu da shi na bakin ciki ran alkiyama la yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul mala'ika hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun ba za su yi bakin ciki ba a lokacin barin duniya ba kuma za su yi bakin ciki a lokacin gamuwa da Allah subhanahu wata'ala ba su wane ne waɗannan waliyan da ba za su yi bakin ciki ba alladina amanu su ne waɗanda suka yi imani wa kanu yattaqun sannan kuma suna jin tsoron Allah subhanahu wataala ka duba balaga da uslubi na alqur'ani shi fi'lul madi inji malaman balaga wato yadullu ala dawami wat thubut yakan yi nuni akan tabbatan abu da kuma dawwamansa amma shi alfi'lul mudari aikin da ake yi yadullu ala tajaddudi wal istimrar yana nuni akan sabantuwan aiki da kuma ci gabansa shi yasa Allah subhanahu wata'ala ce wa kanu yattaqun sun kasance kuma suna jin tsoronsa. sa wato jiddidin wala hairan duk wani aiki da zaka same su da shi zaka same su da aiki ne na tsoron Allah subhanahu Shi ne abin da al'umma suka rasa a yau wanda yake inda za a samu haka din to da ba mamaki abubuwan da muke ciki a yau za mu samu saukin wannan suratu yunus ce aya ta 62 zuwa ta 63 wa hadisi sahih ya tabbata a cikin hadisi ingantacce alladhi rawahu al-bukhari wa ghayru wanda imam al-bukhari rahimahullah da waninsa suka rawaito an abi huraira an samu daga abu huraira radiyallahu an anin nabi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala yaqulu allah ta'ala Allah maɗaukaki yana cewa man adali waliyan duk mutumin da ya yi ƙiyayya da masoyina faƙat barazani bil muharaba haƙiƙa ya yi fito na fito da ni da shirin yaƙi wato duk mutumin da zai jibinci wani mutumin Allah subhanahu wa ta'ala ya zanto ba shi da abokin faɗa sai shi shine abin hantara abin kyara abin tozartarwa da wulaƙantarwa to Allah subhanahu ta'ala ce to wannan yayi mani ison Shi shine kamar yadda Allah yake cewa a can subhanahu wata'ala fa in lam bi harbin min Allah wa rasuli wa in falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la wato waɗanda aka hana riba in sun doge sun kafe sun ce sai sun yi mu'amala da riba ɗin nan to haƙiƙa kamar sun yi iso ne sun yi izina akan sun yi shirin yaƙi da Allah subhanahu ta'ala aw faqad azantuhu bil harb a wata riwaya malace ko kuma a'a ni nayi masa izina yayi shirin yaƙi da ni inji Allah subhanahu ta'ala wane ne zai yi yaƙi da Allah subhanahu ta'ala babu shi sai ya ci gaba da cewa wato wannan hadisu ne al-qudusi hadisi ne mai daraja cikin abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rawaito daga mahalicinsa subhanahu wata'ala sai Allah ya ce wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi babu abinda bawa na zai kusance ni da shi sama da irin abinda na wajabta masa wato duk wani abu da zaka yi don neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala to a bayan aikin da Allah ya wajabta maka ne misali kamar hajji kana da dama ka je kai zakka subhanahu wata'ala ya ce in ka mallaki nisabi kuma ya kai hauli ya shekara ka fita azumi matukar kana da lafiya babu wani dalili na shari'a wanda zai hana kai dole kai da sauran abubuwa misali sallah kana da lafiya cikin hankalinka babu wani dalili na shari'a wanda zai hana kai sallah dole kai don haka babu wani aiki da bawa zai nemi kusanci da shi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sama da irin abin da Allah ya faramta masa wato ya wajabta a kanta wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil bawa na ba zai gushe ba yana kusantowa zuwa gare ni da na filfili in ya yi hajji ya tafi umra ya ba da zakka ya ba da sadaka ya yi azumi na farilla ya yi na litinin da alhamis ya yi sallah ya yi sunanun rawatib wato ba zai gushe ba yana kusantowa zuwa gare ni da na filfili hatta uhibba har sai na kaunace shi inji Allah subhanahu ta'ala to akwai samaratul mahabba akwai sakamako na ta'ij abin da yake haifuwa bayan ƙauna. misali kaga kaman tsoron Allah subhanahu ta'ala don mutumin da ya ji tsoron Allah daga cikin abin da zai samu na tagomashi Allah subhanahu wa ta'ala zai ke mishi abubuwa cikin sauki fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra haka kuma duk mutumin da ya ji tsoron Allah Allah subhanahu ta'ala zai buɗa masa hanya wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja kaga samaratul mahabba abin nan attaqwa ta goma shine wanda zaka samu sakamakon tsoronka ga Allah subhanahu wataala mafhumul mukhalafa kishiyar haka idan baka ji tsoron Allah subhanahu wataala ba zai sama maka mafita ba idan baka ji tsoronsa ba ba zai huwace ka zuwa ga sauki ba kullun sai dai daga wannan fitina sai wancan fitina saboda ka rabu da hanyar Allah subhanahu ta'ala to kuma haka kauna take duk mutumin da Allah subhanahu ta'ala ya kaunace shi to ga ta goma shi Fa'iza idza ahbabtu idan na kaunace shi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi zan kasance jin sa wanda yake ji da shi wato ba zai ji abin da bai kyautu ba wa basarahu alladhi yubsiru bihi sannan zan kasance ganin sa ganin da yake gani da shi ba zai kalli abin da bai kyautu ba wa yadahu ya yaqtishu biha zan kasance hannunsa wanda yake kamu da shi wa rijlahu allati yamshi alaiha zan kasance kafarsa wacce yake tafiya a kanta duka waɗannan abubuwa gaba ɗaya zaka samu kariyan Allah subhanahu wataala ba za ka kalli abin da bai kyautu ba ba za ka ji abin da bai kyautu ba ba za ka taɓa ko ka riƙe abin da bai kyautu ba ba kuma za ka riƙi gari da ƙafafunka ka je inda da kyautu ba duka Allah subhanahu wa ta'ala zai kare zai baka kariya a cikin waɗannan abubuwa Wafi riwaya a cikin wata riwaya fa bi yasma da ni yake ji inji Allah subhanahu wa ta'ala duk abinda zai yi zaka samu alkhairi yake saurare wa bi yubsir da ni ne yake gani wa bi yaftish da ni yake kamu wa bi yamshi kuma da ni zai tafiya yadda ka san mutumin da ake ɗaura shi a kan turba duk inda zai nufa za ka ga a cikin al'amarinsa ɗoɗar ka cokan akwai taimakon Allah subhanahu ta'ala. saboda ya riƙe Allah subhanahu ta'ala, a don haka kuma Allah subhanahu ta'ala sai taimake shi wala in sa'alan wallahi idan ya tambaye ni la u'tiyanna wallahi zan bashi abin da ya tambaya duk abin da ya ce Allah bani bani bani Allah subhanahu wata'ala ce to zan bashi abin da ya tambaya wala in ista'azani la'u'izanna wallahi in ya nemi tsari na ni kuma wallahi zan tsare shi abin da yake tsoro kenan sai ka duba kaga in ya zamana eh, misali ka tambaya ba a baka ba ka nemi tsarin ba a kare ka ba to sai ka duba akwai inda ruwa ya tsani shine halin da muke ciki misali kamar a yau ka ji kama ake abin nungwari karamar hukumar an dagi misali kawai an ware kuɗi saboda a harvesting a girba abin da aka shuka wuri na gugan wuri naira miliyan 400 an kai ma ainihin 'yan fashin daji saboda a samu a girbi to me ya haifar da haka a walamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنأمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ده هكا متعني سكة سوية دولة ذات سوي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تاكسن شيء takan yi wani ciwon kai ana kiran shaqiqa wato irin na barayi gefe din nan idan ya same ta takan kama kan ta ce astaghfirullah hadha bi dhanbi wa ya'fu an kathir wannan ciwon kan sakamakon zunubi na ne sau da yawa ma nakan aikata wasu aika aika Allah subhanahu wata'ala yakan kau da kai ya min to sai ka duba kaga mutum nawa ne a cikin mu ya riki sabon Allah subhanahu wata'ala jarinsa don haka in ya tambaye ni wallahi zan bashi idan ya nemi tsari na wallahi zan kare shi Allah subhanahu Ta'ala ya ci gaba da cewa ƙarƙashin wannan hadisi wa ma taraddattu an shay'in ana fa'il ban taba tantama ba ko shakku ko kon gaba kon baya ba a cikin wani abu wanda zan aikata taraddudi an qabdi nafsi abdul mu'min kamar wato taraddudi ko na a wurin amsan ran bawa na mumini yakrahul maut shi bawa na wato yana kin mutuwa wa akrahu masa'ata ne kuma ina kyaman in saba masa wala budda lahu min dole kuma ba shi da makawa dole ainihin sai ya mutu to wannan hadisi kamar da malaman hadisi suka kai ruwa rana wa in kana hadisi yana cikin bukhari rahimahullah amma akwai maganganu ba shi muke so mu ce ba saboda kar mu shagaltu da ainihin maganganu na malaman hadisi hadisin yana da hanyoya kace-kace isnadi kusan guda goma amma dukkaninsu gaba ɗaya babu isnadin da ya inganta a cikin waɗannan abubuwa muna fahimta sai dai mu sani cewa wato duk mutumin da ya tsaya ma Allah subhanahu wata'ala Allah ya isa masa wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh inna Allah baligh amrihi qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra duk mutumin da ya tsaya ma Allah subhanahu wata'ala Allah ya isa masa duk kuma mutumin da yake tunanin cewa yana da mafita koma bayan Allah to Allah subhanahu wata'ala zai jibinta masa ainihin da zai basa da al'amarinsa wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira don haka in ka riƙe Allah subhanahu wa ta'ala ya isan maka malam ya ce a shafi na 39 wa hada a hadithin hadisin fil awliya wannan shine mafi ingancin hadisi in ji malam wanda ake rawaitowa game da abin da ya shafi waliyan Allah subhanahu ta'ala. duk za su samu kariya ta ko'ina Allah subhanahu ta'ala. ba zai bari su tambade ba ba zai bari su lalace ba za ka ga matakai mataki-mataki daga wannan sauƙin sai zuwa abin da ya fi sauƙi imamul hassan al-basri radiyallahu anhu yana cewa idan ka ga mutum cikin fitina ka ga mutumin da ba shi da lafiya mai nune yake ƙoƙarin yi neman magani to in ka ga mutum cikin fitina kuma sai ya zama na maimakon ya nemi taimakon Allah wurin samun mafita amma kuma sai ya tsalle daga wata fitina zuwa wata yace to irin wannan in ka kalle sa ka tabbata cewa Allah subhanahu ta'ala wato ya mantar da shi abin da zai amfana da shi Allah ya fita batunsa shine kamar yadda Allah subhanahu ta'ala yake cewa nasullaha fa nasiyahum sun manta Allah subhanahu wata'ala shi ma sai manta su saboda duk mutumin da yake da lalura yakan yi kokarin neman taimakon Allah wurin samun mafita to amma sai zamana kai kana cikin fitina kuma sai zamana cewa kana dada tunkara fitinar da tafi wacce kake ciki to in ka ga mutum a cikin wannan yace to ka tabbaci hakikanin Allah subhanahu wata'ala ya mantar da shi kansa ya mantar da shi abin da zai amfana da shi malam yace fa bayyana annabi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yayi bayani anna man ada waliyan lillah cewa duk mutumin da yayi kiyayya da wani masoyin Allah subhanahu wa ta'ala faqad baraza Allah bil muharaba haqiqa yayi fito na fito da Allah subhanahu wa ta'ala da yaki shi sa dole za a kiyaye so da yawa zaka iya tsintan mutum ya fada cikin fitina wanda yake shi ma bai san dalili ba ba wani abu bane ya riki wani daga cikin makusanta Allah subhanahu wata'ala shine abokin faɗansa. ita ko sunnar Allah subhanahu wata'ala yana kare nashi baya bari su zarta inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur yakan kare nasa ko a bayyane ko a boye yakan kare mutanansa in ka duba tawarikh zaka samu irin waɗannan abubuwa da dama wa fi hadithin akhar a wani hadisi na daban wa in kana bai inganta ba wa inni la as'aru li awliyai Allah subhanahu Wata'ala ce ni nakan daukan mawaliyai na fansa kama yas'aru laysul harib kamar yadda zaki mayaki yake daukan wa kansa fansa to ni ma nakan daukan ma masoya na fansa duk wanda ya taba su to ya taba wuta hadisin bai inganta ba cikin sa akwai maganganu amma an ka koma cikin abin nan sahihu tirmidhi rahimahullah riwaya ta abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma akwai wata addu'a da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yi makamanciyar wannan yakan ce sau da yawa rabbi a'inni wala tu'in alai Allah ka taimake ni kar ka yi taimako a kaina wansurni wala tansur alai Allah ka karfafe ni ka karfafa a kaina a murƙushe ni wankurli wala tamkur alai Allah ka shirya mani dabara kar ka shirya dabarar da za a yi ta a kaina ne wahdini wa yassiril hudali Allah ka shirye ni sannan ka huwace mani shari'a sai to inda nake so in kai wansurni ala alaman baga alai Allah ka taimake ni akan duk wanda ya zalunci a kaina wannan riwaya ce ma'ana tana kwatankwacin wannan cewa Allah subhanahu ta'ala yakan bai yakan baiwa ainihin waliyansa kariya haka kuma ya tabbata a cikin sunan tirmidhi din nan sahih at-tirmidhi rahimahullah riwaya ta Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma yace sau da yawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ya zauni wari ba kasafai yakan tashi ba face sai ya wannan addu'a يكن يكنتي اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا والآخرة ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا وجعله, وجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا Allah ka sanya tambarin mu ko fansan mu kan don mutumin da ya zalunce mu ashe kenan kun ga sau da yawa mutum yakan shiga sarƙaƙiya shi ma bai san dalilin ba saboda ya riƙi wani Shi ne abokin faɗansa kuma shi wannan ba shi da madogara sai Allah subhanahu ta'ala da haka dole ne mutane su kiyaye malai ci gaba da cewa wahaza abin da sa kuma Allah subhanahu wata'ala yake kare mutanensa li'anna awliya Allah domin su waliyan Allah subhanahu wa ta'ala humul ladina amanu bi su ne waɗanda suka yi imani da shi wa walauhu sannan suka jibince shi fa ahabbu ma yuhib sai suka ƙaunaci abinda Allah subhanahu wa ta'ala ke ƙauna. wa abghadu ma yubghid sannan suka ƙi abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake ki duk abinda Allah subhanahu wa ta'ala yace yayi umarni ya yadda yake so abin da suke yi kenan duk abin da Allah subhanahu ta'ala bai so ya kyamace shi ya hana ya tsawata to su ma suna fada da waɗannan abubuwa zaka samu mu yanzu ba haka muke ba jama'a mun sauya shi yasa muke ta ganin sauyi daban-daban fitintunu daban-daban wasu abubuwa wanda yake daga shekara arba'in zuwa yau fitintunu ba a san su ba a ce mutum kamar yadda ya zo a cikin musulun rahimahullah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce mutum uku ni ne zan yi fada da suran alkiyama mutum na farko mutumin da ya kira mutane ya ce a zo a yi aikin Allah sannan ya yaudara ga aikin dai ya ce a zo a bayar in taimako ne an bayar amma kuma shi ya san abin da ya da kula Allah subhanahu ta'ala ce wannan ne zan yi fada shi ranar kiyama mutum na biyu mutumin da aka tambaye shi ragowar ruwa ba shi da bukatansa maimakon ya bai wa wanda ya tambaye shi amma sai ya hana shi wannan ni zan yi fada da shi na alkiyama da kaina mutum na uku rajulun ba a hurran fa akala samana mutumin da ya kama ɗa ba bawa ba ɗa ya kama shi ‘yantacce ya sai da shi kamar yadda ake kuɗin fansa a yau sannan ya ci kuɗin Allah subhanahu wa ce wannan ni zan yi faɗa da sunan kiyama da kaina ashe kenan kun ga wato ainihin su waɗancan mutane sun so abin da Allah subhanahu wata'ala ya so sannan kuma sun yi faɗa da abin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa da shi wa radu ma yarda sannan suka yadda da duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya yadda da shi wa sakhitu ma yaskhat sannan suka yi fishi da duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya fishi da shi wa amaru bima ya'mur sannan suka yi umarni da abin da shi Allah subhanahu wata'ala yi umurni wa na nahu amma ha. sannan suka hana mutane abin da Allah subhanahu wata'ala ya hana to ka duba ka ga jama'a mu a ina muke a yau a muke a yau duka waɗannan abubuwa mun sake su za ka gabanna amma ba za ka tsawata ba ba mamaki kai ne ma za ka taimaka wurin zugugu ta ɓannar da hurata da rurata to kuma duk mutumin da ya daura mutane akan shari'a yana da ladan wanda Allah ya shirya ta hanya Duk mutumin da ya ɗaura mutane akan tambaɗewa, da bambadewa da watsewa da lalacewa to yana da zunubin duk wanda ya fada cikin wannan hanya ta hanyarsa malam yace wa a'tau liman yuhibbu an yu'ta sannan suka ba da dukiyarsu ga duk wanda Allah subhanahu wata'ala yake so a bashi dukiyar wa mana'u man yuhibbu an yumna sannan suka hana dukiyarsu ga duk mutumin da wato Allah subhanahu wata'ala ya hana a bashi dukiya kama fi tirmidhi kama yadda yazo a cikin tirmidhi wa ghairihi da waninsa wannan hadisi zamu karanto baya cikin tirmidhi wato wannan yana daga cikin kamala ta Allah subhanahu wata'ala malam yayi kokari ya kawo to amma wahani ne kowa na da irin nasa hadisin baya cikin tirmidhi wa ghairihi ce da waninsa anin nabi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu qala annabi ya ce alaihi salatu wa salam. wato ainihin a ausaqu oral iman wato mafi kaurin igiyoyin imani al'ura jam'u urwa faqad istamsaka bil urwati al-wusqa haƙiƙa ya yi igiya da igiya mai kauri wacce yake ba ta ainihin lamfe laha babu tsinkiya gare ta hadisin yana cikin musnad imam ahmad ne bin hamdar rahimahullah wa in kane shi ma a isnadin sa akwai maganganu saboda akwai lais bin abi sulais mutum ne wanda yake da'if da ikhtilatihi saboda wato ya rude saboda shekaru to awsaqa oral iman mafi kaurin igiyoya na imani al al-hubbu fillah Shi ne ka yi ƙauna don Allah subhanahu wata'ala wal sannan duk wanda za zaka ƙisa to ka ƙishi don yaki Allah subhanahu ta'ala nothing more ji turawa nothing less kar a samu wani abu kishiyar haka to sai ka duba ka ga a yau haka muke yi kakan ƙaunaki mutum saboda wani abu ba yanzu misali ka duba halin da ake ciki yanzu ba ana world ba ne a ƙasa akwai wani masallaci a can yanki mun lokaci kawai aka samu wasu mutane wai waɗannan ɗan real madrid ne wannan ɗan arsenal su sun ja sun tsaya shi liman yana bayan real madrid suka ce wai ɗan adawa ne ba su bin shi sallah kaga ƙwallo ta kawo fitina sannan kuma ƙwallon ka duba ta kan haɗa mutane su ƙaunaci juna su yi soyayya ba don allah ba to duk mutumin da za ka ƙaunata ba don Allah ba don wata hanya ka sani cewa za ku yi fito na fito da shirin alkiyama ayoyi suna nan da yawa a cikin alkur'ani irin waɗannan abubuwa wa yau mai abdu zalimu ala ya ƙulu ya laita ni ta hattu ma'ar rasuli sabila ya wailata laita ni lam takis fulana khalila laqad adallani an ba'a da id ja'ani wa kana shaytanu lil insani khadula haka za a zo ai inna afa'ana sadatana wa kubara'ana وقالوا sabila إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا هكذا أزوين amma duk mutumin da ka rika don Allah subhanahu wa ta'ala to wannan kana ma da wani ta tagomashi ka koma can cikin ƙarƙashin sura Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه بذاك سامو با وسمتاني in dai sun yi imanin ne da Allah subhanahu wa ta'ala da gaske imanin suka yi wai kuma su koma su jibi waɗanda wake ba mummuna ba su ne masoyansu ko da 'ya'yansu ne ko 'yan uwansu ne ko iyayensu ko dangogansu ba za ka samu waɗannan ba in dai muminan ne da gaske ayan nan ta sauka ne kan abu tabbatar da al-jarrah radiyallahu an. ya kashe mahaifinsa ranan yaƙi na badaru suka yi fito na fito da mahaifin sai ya yi kawaici mahaifin na binsa yana ƙoƙarin sai sun buɗa ya sake ci. kai abu na uku da ya ga abu ya ishe shi kawai sai ya ga ba zai ki Allah saboda shi ba sai ya luma mashi mashi aya ta sauka bayan an zo an yi wannan in ka koma a lokacin da aka yi yaƙin badaru an kama fursunonin yaƙi mutum saba'in daga ɓangaren waɗanda ba mu ba sannan an kashe mutum saba'in daga cikin waɗanda aka kama akwai wani abu aziz ɗan uwa ne ga musabur khair mus'ab bin umayr radiyallahu an a lokacin da ya zo yana cikin maruruka da an koka musulmai sun kama shi shi abu aziz sai ya ce a ah, halumma ya ashi zo ya kai dan uwana ga mutanen ka sun kama ni ka sanya baki don Allah sake ni sai ya dawo shi mus'ab radiyallahu an yace ku daure shi da kyau ta mayau ku daure shi mahaifiyarsa ta kasance takan yi safaran zinari saboda musulunci ya samu ƙarin kuɗin shiga mu samu mu sake yakan ku a gobe sai ce alastu kak ni ba dan uwanka ba ce a'a haula'i ne waɗannan su ne yan uwa na faɗi al-islamu baini wa iyaka musulunci ya raba tsakanina da kai aiki saboda ukhuwatu ad-din aqwa ko muqaddamatun ala ukhuwati an-nasab yan uwantaka ta addini akan gabatar da ita akan yan uwantaka ta jini in dai ya zamana cewa wannan yayi dama wannan yayi hagu to don haka duk abin da za ka yi ka yi shi don Allah su ta'ala kuma idan ka yi don Allah ka kan samu taimakon Allah saboda malamai suna cewa ma kana lillahi dama wa tafa shi duk abin na Allah su ta'ala yakan dawwama kuma ya miƙo wa ma kana li ghairi llahi qata'a wa tafa duk wani abu wanda ba na Allah ba yakan tsatsage kekkece sannan ya wata muna fahimta malamai haka kuma ya tabbata a cikin sahih cikin abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rawaito daga Allah subhanahu ta'ala Allah ran alkiyama zai ce ainal mutahabbuna li jalali ina masoya saboda girma na ni don ni suka yi soyayya suka yi kauna al yawma ubilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli yau zan sanya ku cikin inuwa ta ran da babu mai inuwa sai ni kaga kauna kenan don Allah subhanahu ta'ala ana fahimta haka kuma wal in za ka yi ƙi ka yi ƙi don Allah amma daga ciki misali kamar yadda aliyu yake cewa radiyallahu an wata ba nasu bil mutane za su yi ƙiyayya da zukata hasada akwai mutumin da za ka shi bai son ka shi ma bai san dalilin da yasa bai son ka ba in za ka zauna da shi ka ce wane wannan abu ya ishe ni don son Allah da manzonsa su sallam ka yi haƙuri ni ba zan iya ba me na maka ce ni ma ba zan iya ce maka ga abin da yasa ban san ka ba amma dai kai baka mun ba shi yasa masu iya magana suke cewa li kulli da'in dawa'un yustatabbu bihi illa al-hamaqata a'yat man yudawiha kowace tuta can kuma ce illa minna hamaqata man a'yaka min hasadi wato duk wata cuta ana iya maganinta sai dai cutar mutumin da ya kika don hasada in kowa zai karanta qur'ani zai ce yayi amma kai ne zai ce a sai dai sautin da ka ja shi a can koko ka lankwasa shi nan saboda kai ne ka karanta to kai ƙauna don Allah kai ki don Allah kuma idan kai kokari zuciyarka ta fita daga tunanin wani zaka zauna lafiya muna fahimta wa fi hadithin akhar ya zo a cikin wani hadisi na daban rawahu abu dawud abu dawud ya rawaito rahimahullah ya yaji man ahabba lillah duk mutumin da ya kauna don Allah subhanahu ta'ala wa abghada lillah don Allah subhanahu ta'ala wa i'ta lillah ya bada saboda Allah subhanahu ta'ala wa mana lillah ya kuma hana don Allah subhanahu ta'ala faqad istakmala al-iman wannan ya cika sa imani gaba daya ni da nake magana da kai da kake saurari mu kowa mutum bai kawo nan haka muke wai a yau shi yasa muke shiga cikin komagi da sunkurin dajin da yake ba ba mu san karshen shi ba saboda wane bai san wane wane bai san wane shi ma bai san wacce wacce ba ta san wane ba kuma wani dalili kuma kowa na kallon alƙibla ana fahimta Walwilaya, in aka ce wilaya da kalman wali ya yali walaya ko wilaya duka ana cewa bil kasri ko bil fath hunalika al walayatu lillahi al haqq ita ce ziddil adawa wato kishiyar kiyayya in an ce kauna dama kishiyarta kiyayya wa aslul wilaya asalin kauna al mahabbatu wal qurb ita ce kauna da kuma kusanci wa aslul adawa asalin kiyayya al bughd ƙi walba'udu da kuma nisa wa ƙadiƙi haƙiƙa mala ce an ce innal waliya lallai shi waliyi summiya waliyan abinda ya sa ake ce da shi waliyi min muwalatihi litta'at saboda ya jibinci da'a da bin Allah subhanahu wata'ala duk inda zaka same shi a duk halin da yake ciki ayyukan sabin Allah ne subhanahu wata'ala ai mutaba'atuhu laha wato bibiyan sa ga yi wa Allah da'a wal awwalu asah malai ce to amma magana ta farko ita ce tafi inganci cewa ana cewa waliyi waliyi ne saboda ƙaunarsa ga Allah da kuma kusancinsa ga Allah subhanahu wa ta'ala wal waliyu idan ce waliyi shine alqarib makusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala fa yuqal sai a ce hadha yali hadha ay yaqrubu min wannan yana kusa da wannan ko kuma yana jibintan wannan bi ma'ana yana kusa da shi wa minhu ya zo daga cikin faɗinsa ƙauluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alhaƙul fara'iza bi ahliha wato ku riskar da gado ga ma'abutanta don mutumin da ya rasu bar magada to kowa a kasa gadonsa a basa fama baƙiya abinda ya saura na gado fa li aula rajulin zaka wanda ya fi cancanta da wannan gado wato shine da na namiji wanda yake yana kusanci da ainihin mamaci abinda ya saura aka je aka dawo aka dawo aka ga ba mai shi misali ko ba wanda za a ba to shikenan shi sai a nemi wanda yake kusanci da ainihin mamaci sai a bashi ai li aqrab rajulin ila al wato a dauki gadon nan a baiwa makusanci zuwa ga ainihin mamaci wa hu bi lafdh dhaka mala yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karfafi wannan da lafazin namiji liyu bayyana domin yi bayani annahu hukmun cewa wannan wani hukunci ne yahtassu bi dhukur ya keɓanta da ƴaƴa ne maza kaɗai, wala ya fihi adh-dhukur wal maza da mata ba za su yi tarayya a cikin wannan ainihin gado ba misali kama a ce mutum ya rasu sai mu ce kaman ya bar iyamaci ba shi da kowa sai 'ya'yan ɗan uwa mazansu da mata ana fahimta mutum ya rasu ya bar iyamaci sai kuma 'ya'yan ɗan uwa su 'ya'yan ɗan uwan maza ne da mata misali To a nan ka gama ce ita tana da rabi ne fa'in kyanar wahidatan falahan nesu tana da rabin dukiya to su kuma 'ya'yan ɗan uwa mata daga cikinsu ba su da gado ba za su yi gado ana fahimta saboda fali'aula rajulin zakar wanda ya fi kusanci da ainihin namijin wato shi mamacin namiji shi za a ba gado to su waɗancan mata duk da kasantuwan darajar su ɗaya da waɗannan maza amma su ba za su gaji ainihin dukiyar wannan kawun taso saboda su ba nuna banu ina, wa banatuna banu hunna Abna or rijalil ab'idi su gidan wani ne ja ana fahimta malamai to shine ya karfafi maganan da cewa fali aula rajulin zaka wanda ya fi cancanta da wannan dukiya da ta rage rabin wannan dukiya to a nemi ɗa namiji ba wai mata da maza bane za su yi tarayya kama qala annabi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fi zaka cikin zaka fabnu labunin zaka to a nemi ɗa namiji na abin nan tinkiya ko saniya wacce take shayarwa shi ma sai a ɗauki namiji za a bada saboda walaisa zakaru kal'unta shi namiji ba kamar mace yake ba ana fahimta sai a nemo idan shanu suka kai misali eh, abin nan 35 zuwa sama to shikenan eh, abin nan ko kuma eh 35 zuwa sama to shikenan suka kai 100 da kaza to sai a nemi ainihin ingarma namiji wanda uwar shi tana shayarwa sai a dauka sai a ba da shi zakka ana fahimta فإذا كان ولي الله هو الموافق idan majibincin Allah ko masoyin Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya dace almutabi' lahu wanda yake bi ga Allah subhanahu wata'ala fima yuhibbuhu cikin abinda Allah yake so subhanahu wata'ala wa yardahu kuma yake yarda da shi wa yubghiduhu kuma yake kinsa wa yaskhatuhu kuma yake fishi da shi wa ya'muru bihi kuma yayi umarni da abinda Allah subhanahu ya yayi umarni wa yanha anhu kuma ya hana kana al-mu'adi li walihi zai zama da cewa duk mutumin da yake ki ga waliyin Allah to Allah yake fada da shi a hausance ana cewa masa uwa ya so 'ya'yanta, ba kuma hankali ba zai kama ba mutum ya ce da kai wai kai wallahi ni ina tsananin ƙaunan kamala ni ko gaban Allah subhanahu wata'ala babu shari'a tsakana da kai amma kaga ƴaƴanka zan ci gaba da yaƙen su da fatan muni da sharri gare su matukan na rayi akwai kauna babu kauna saboda masu uwa ya ƴaƴanta ya zaka kaunaci ainihin uba kai fada da yaya ai abin da ya ka kaunaci uban shi zai saka kaunaci yaya. to ya ce a ko gaban Allah babu shari'a tsakaninka amma ƴaƴanka to ina gaya maka kakace na ci fuskarka. ka ba zan kaunace su ba haka koma ga Allah to ya rike kaunarsa mana tun da zai kaunarka to da haka duk mutumin da ya faɗa da masoyin Allah subhanahu kai tsaye da Allah yake faɗa subhanahu wata'ala kuma zai shiga cikin abubuwa daban-daban kama qala ta'ala kama yadda subhanahu wata'ala yace la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah kar ku riki makiyan ku kuma ku riƙe su ne masoya kuna jifa zuwa gare su da ƙauna da kusanci kar ku yi haka ha antum ula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kulli wa idha laqukum qalu amanna wa idha khalaw 'addu 'alaykum al anamina min al ghayb ko kuna nan jikin ku na rawa kuna neman kusancin su kuna son su su kuma ga yadda suke faman ada auliya Allah faqad ada duk mutumin da ya kiyayya da masoyan Allah subhanahu to kai tsaye da Allah subhanahu wata'ala yake fada wa man adahu duk kuma mutumin da ya kiyayya da Allah subhanahu wata'ala faqad haraba to ya yaki Allah ne subhanahu wata'ala bali hada adon haka qala yace wa man ada li waliyan duk mutumin da ya kiyayya da masoyina faqad razani bil muharaba wannan ya fito na fito da ni da yaki afdalul awliya kenan muna iya fahimta cewa wato akwai bambanci tsakanin waliyan Allah subhanahu wata'ala da waliyan shaytan su waliyan Allah sifofin su fitacciya guda biyu ne ana fahimta imani da jin tsoron Allah subhanahu wata'ala amma idan ka koma wasu wurare zaka ga a ƙarƙashin tsoron Allah nan da kuma imani wato wasu sifofin suna haifuwa alif lam mim zalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون دسا كما كنت أولان الله gashi suna tsaye da sallah suna sakankan cewa da tashin alkiyama suna imani da abin da ya faku haka kuma an ka koma can ƙasa qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un kaga ce almu'minun suwaye alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun walladhina hum lizakati fa'ilun walladhina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum malumin kaga sakamakon imanin nan shi ya haifar da ainihin ba za su yi zina ba ana fahimta suna ba da zakka suna tsoron Allah suna kaza to duk ƙarƙashin tsoron Allah da imani akan samu wasu irin sifofi daban-daban masu yawa in ka koma cikin anfal yas'alunaka 'anil anfal qul al anfalu lillahi wa rasul fattaqullaha kaga tsoron Allah wa aslihu zata bainakum wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alayhim ayatu zadatuhum imana وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا كذا تقول الله يا هفد توكل tsoron Allah ya haifar da ba da dukiya tsoron Allah ya haifar da kaza to haka an ka koma wasu wurare can at-ta'ibuna al-abiduna al-hamiduna as-sa'ihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil-ma'ruf wan-nahuna 'anil-munkar wal hafizuna li sai ce me wa bashirul mu'minin kaga imanin shi ya haifar da waɗancan sifofi gaba daya don haka aka samu imani aka samu tsoron Allah subhanahu ta'ala to suka maida mutum ya zama wani irin abu da ba in ka koma can cikin azab haka إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا آه، والخاشعين والخاشعات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما دوكا وكركشين إيماني shi ya haifar da waɗannan abubuwa ga musulunci ga imani ga tuba ga ambaton Allah ga azumi ga haƙuri ga tsoro ga kaza idan aka rasa waɗannan abubuwa guda biyu to an rasa mutum babu shi muna fahimta to an ce da ni lokaci yayi za mu dasa aya nan saura bi saura to to masha Allah afdalul awliya mafificin waliyan Allah subhanahu wata'ala ai ka san wato a cikin mu wani fi wani ana fahimta duk irin abin da kake takama da shi wani ya in sammako kake takama da shi wani shi a hanya ya kwana duk irin abin da kake ji da shi wani ya sha gabanka to a cikin masoya Allah subhanahu wata'ala akwai kuma wanda yake shi ya fi kowa malam ya ce wa afdalu auliya illa mafifitan waliyan Allah subhanahu wa ta'ala humul anbiya su ne annabawa wa afdalul anbiya mafifitan annabawa humul mursaluna minhum su ne manzanni don akwai bambanci tsakanin annabiyu da ar-rasul littafanmu da dama sukan ce wai annabiyu huwa allazi lam yub'ath Shi ne wanda ba aiko ba wannan ta'arifi ne naqis bai zama jami'a ma ne ba domin tambayar da za ka yi ka kada wannan ta'arifin shi ne, idan an ce shi annabi ne ba aiko shi ba ya aka yi mutanensa suka gane shi annabi kaga abin tambaya ne sannan Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu nabiyina sai ya aiko manzanni ana fahimta ya aiko annabawa ashe shi ma annabin aiko shi kai sai dai bambancin annabiyu da rasul shi annabiyu huwa man ohiya ilai walam ya bi shar'in jadid amma sa wahayi amma bai zo da shari'a ba bai zo da sabo shari'a ba amma ar-rasul ohiya ilai wa ata bi shar'in jadid shi an masa wahayi amma ya zo da shari'a sabuwa ana fahimtar bambanci to su manzanni sun fi annabawa annabawa su wato ainihin eh, abin nan dubu ashirin da hudu ne kamar yadda ya zo a cikin hadisi dubu ashirin da hudu minhum man na alaik wa minhum man lam naqsus alaik akwai wanda yake mun baka labarin su akwai wanda mun baka labarin su ba su kuma wato manzanni mursalai kenan su ɗari uku ne da goma sha uku amma waɗanda ƙur'ani ya kawo guda ashirin da biyar ne in ka koma cikin an biya wa abin nan an'ami وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق يعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجد المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ننقل شاتكوس إنك كما تكون أعرافي كان كريريو كان daga kissan ainihin annabi Nuh laqad arsalna nuhan ila qaumi fa qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru inni akhafu alaykum adhab yawmin adhim nan kuma zaka samu ragowa su guda da 25 ne Alƙur'ani ya ambato to su manzanni sun daran ma annabawa ana fahimta malamai wa afdalul mursalin fiyayyun kuma su manzannin ulul azmi sune ma'abuta juriya da jajircewa sune guda biya nuh shine na farkonsu, wa ibrahim na biyunsu, wa musa wa isa hudu wa muhammadun salawatullahi alaihim ajma'in wannan ana kiransu ulul azm malamai suka ce abin da sa ake kiransu ma'abuta juriya da jajircewa saboda wahalhalun da suka tinkara sauran manzannin ba su tunkare shi ba sun wahala kwarai da mutanensu misali ka kama annabi musa sai da ya gudu ma ya bar kasar misra walamma tawajjaha tilqa'a madyana qala asa rabbi an yahdiyani sawa'a as-sabil walamma warada ma'a madyana wajada alayhi ummatan minan nas sai da ya gudu shi ko annabi no kasuwa kasuwa kwararo kwararo tudu tudu yake bi ثم إني دعوتهم جهار ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم فقلت استغفروا ربكم إنه كان yursilis samaa alaikum shi kuma annabi Isa alaihi salatu wassalam yadda muke karatu ana akai kawanya za a kashe shi Shi shine Allah ya kubutar da shi wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu annabi Ibrahim shi kuma ga ita alaihi salatu wassalam sai da aka jefa shi cikin wuta qulna ya la nukuni bardan wa salaman wa aradu bihi kaidan faj'alnahum humul akhsarin fa aradu bihi kaidan faj'alnahum humul asfalin ana fahimta to annabi kuma alaihi salatu wassalam babu irin nau'uka na cututtuka da bai samu ba fatima radiyallahu anha tana yar shekara bakwai kamar yadda zuwa cikin hadisi annabi alaihi salatu wassalam ya fito yana sallah ba saboda ba wanda ya isa a lokacin ya ce ta a tafa sauki babu yana sallah uqba ibn abi mu'ayth alaihi min allah ma yastahiq Yanzu ya sa kafan shi ya taka wuyar annabi sallallahu sai da idan shi ya fito sannan ya dauki sala jazur wato mahaifar raƙuma ya sanya a bayansa ba wanda ya sai magana iyarsa fatima radiyallahu anha ita ce ta zo cikin damuwa da al'ini ta cire wannan ainihin mahaifar raƙuma ta kama hannun mahaifinta alaihi salatu wasalam to ana su ulul azmi saboda gwagwarmayar da suka yi da kuma ainihin wahalhalu da suka fuskanta sauran annabawa ba su fuskanci haka ba za mu kwana ana insha Allah subhanaka Allahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk